barka da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a 22 eh, ga watan sha'ban shekara na 1438 bayan hijira annabi wasallam wanda ya daidai da 19 watan biyar shekara na 2017 a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wancan sati mun tsaya a tafsirin aya na 185 a cikin suratul bakara da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya da bayani a wannan aya din da fatan allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah shahararra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا عشرون نعم المعدوكين سركي أنا شوى شهر الذي أنزل فيه القرآن ramadan shine watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa linas alkur'ani yana mai shiryarwa wato a matsayinsa na shirya linnasi ga mutane wa ce min alhuda kuma dalilai ne bayyanannu na shirya ɗan. wal furqan sannan kuma raba gardama ne faman shahida minkum ash-shahra duk wanda ya halarci watan a cikin to ya azumce shi wa man kana maridan aw ala safar amma wanda ya kasance mara lafiya ko yana kan hanya fa'iddatu min ayyamin ukhar to yana a matsayin matafiyi to shi an masa rangwame idan ya ɗauki wannan rango mai ɗan bai yi azumi ba to sai ya rama adadi gwargwadon adadin da ya ajiye azumi ɗan a waɗansu ranakun daban yuridullahu bikum yusra allah maɗaukakin sarki yana son sauƙi ne da ku wala yuridu bikum al'usr bai son muku kunci tukmilul al'idda kuma yana so ne ku cika adadin azumi na waɗannan ayyaman ma'adudas ɗin walitukabbiru Allah ala ma hadakum kuma yana son ku girmama Allah basa abin da ya shirya da ku wala wala'allakum tashkurun kuma ko da za ku gode masa basa wannan ni'ima da ya muku muna cikin tafsirin wannan aya shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran muka ce shahru ramadan bayani ne na al-ayyamul ma'dudat kwanakin da aka wajabta mana azumi a cikin su kenan sune kwanakin shahru ramadan Alama madaukin sarki yana cewa alladhi unzila fihil alquran watan nan da aka saukar da alqur'ani a cikinsa mun faɗi cewa wannan shi ne babban falala na wato ainihin watan ramadan kasancewarsa an saukar da alƙur'ani a cikinsa wannan shi sama malamai suke kiransa shaharul ƙur'an wato watan alƙur'ani mai girma a ƙarƙashin wannan daraja tasa da allah maɗaukin sarki ya ambata nawa alaihi salatu wassalam ya bayyana mana falaloli daban-daban na wannan wata wanda sashe daga cikinsu su muka ambata a cikin hudubar da muka yi yau na wato ainihin falala duk sauran abubuwa ɗin suna ƙarƙashin wannan falalan ne cewa a ciki aka saukar da alƙur'ani saukar da alƙur'ani ai shi ya mayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ko kasancewarsa annabi ne ya san sauran waɗannan falolin da ya ambata don abubuwa ne duka na gaibu wadda kuma sai annabi yake sani ta hanyar wahayi don haka duk sauran falala da za ka ji na watan ramadan to yana ƙarƙashin wannan falalan ne na kasancewarsa wata ne da aka saukar da alkur'ani a ciki don haka allah ya ambaci falala ne na ƙoli na wannan wata ɗaya, kuma Eh, tana iya ba sai mun maimaita abinda muka faɗa a hudu ba ɗin ba na sauran falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh, sai dai abinda ƙur'ani ya ƙara bayani a nan lokacin sauka ɗin eh, wadda ke ina ji shi ma wannan mun yi bayanin cin satin ko cewa a watan ramadan Allah ya bayyana mana lokacin da ya saukar da shi a watan Rabban ne shine a cikin suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik wannan rahmatan min rabbik din dama daga cikin malamai suna fassara shi cewa shine manzanci ne daga ubangijinka da shi aka da saukar da qur'ani aka maida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kuma zama manzo haka turkiyana eh, Allah ya ambaci laila mubaraka lalle mu mun saukar da shi ne a dare mai albarka wannan dare mai albarka din eh, a zance wanda yake shine zance na daidai shine lailatul qadr din akwai malamai da suke ba lailatul mubaraka tafsiri sabanin wannan amma ah, kuskure ne ah, tafsiri ne daidai ne cewa ah, lailal mubaraka ita ce lailatul qadar da Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadr sannan mun yi bayanin cewa da Allah ya ce an saukar da shi a ramadan unzila fihi alquran cewa unzila fihi din nan yana daukan ma'anoni guda biyu in ma ya zanto ubtudi a fihi bi nuzulil qur'an wato an fara saukar da alqur'ani ne a wannan lokaci din saboda wannan abu shahararre a yaren alqur'ani ana qur'ani yakan kiran wani ɓangare, na shi ya kira shi qur'ani kamar yadda yake kiran shi gaba ɗayansa a matsayin ƙur'ani to kenan ana abin da ake nufi shine an saukar da an fara saukar da shi ne a wato ainihin watan ramadan da wannan mutum zai fita daga ishkalin cewa ai ba a watan ramadan kadai aka saukar da alkur'ani ba ya sauka a wato ainihin mudda na shekaru har 23 yana saukarwa kuma a watanni daban-daban saboda haka ana abin da ake nufi farkon saukowa din ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam a karu hira da mala'ika jibril ya zo ya shaƙe shi ya ce masa yayi karatu ya ce bai iya karatu ba sannan ya masa ya karantar da shi wannan iqra bismi rabbikal ladhi khalaq zuwa ƙarshen ayoyi wanda suke su ne farkon wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtimali na biyu kuma shine abinda ibn abbas radiyallahu anhuma yake faɗa cewa da farko an saukar da alƙur'ani jumlatan gaba ɗayansa an saukar da shi daga sama ko daga allahul mahfuz zuwa sama'ud duniya a wani waje da ake kira baitul izza a nan aka saukar da shi sai zanto wannan cewa an saukar da shi fi lalatul qadar an saukar da shi fi ramadan yana nufin wannan sauka din ne an yi shi jumlatan wahida babu wanda ya san lokacin da aka yi haka sai Allah madaukakin sarki wani abu ne wadda yake ya shafi gaibu da dama daga cikin malamai suna ganin cewa ba zai yi abdullahi bin abbas ya faɗi nan da ra'ayinsa ba da haka ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma in an faɗi wannan sai zanto eh, ba mu da ishikali. Eh, mun faɗi ma ihtimali na uku da wani daga cikin malaman tabi'ai yake faɗa shi ne cewa unzila fihi alquran ay an ambashi dangane da falalan watan an ambaci ko an saukar da ƙur'ani yana bayanin falalan wata ko yana umartan mutane da ya azumi a ciki shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ina jin duk mai bayanin nan wajen faman shahida minkum ash-shahra falyasum faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda a cikinku ya halarci watan falyasun a nan da Allah madaukin sarki ce faman shahida Min kuma shahab shahida malamai suna cewa ma'anansa hadara wanda ya kasance hadir yana mazaunin gida Shi ne ma'anan halarta ɗin wanda yake <clears throat> mazaunin gida wato watan ramadan <clears throat> ya shigo yana zama a garin ba yana hali na tafiya ba shi ne tafsirin da malamai kashokam suka tafi a kai wajen bayanin wannan eh, lafazi a nan wurin waɗansu malamai suna ƙara tafsiri guda cewa faman shahida minkum shahara yana nufin faman alima minkum bi shahar wanda ya san ah, wata a cikinku waɗannan su ne ma'anoni guda biyu na shahida a harshen alƙur'ani mai girma ya zo da irin wannan siga ɗin شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد علم anan da Allah ya ce man shahida minkum shahra ko ma'ana na farkon wanda shine yafi shahara a cikin malamai ko kuma ma'ana na biyu din al-imam tahir ibn ashur yana cewa ai man hadara fi shahri falyasumhu kullahu abinda ake nufin wanda wata ya kama yana zaman gida to falyasumhu yayi azumin watan gaba ɗayansa ma'ana shine wanda aka wajabta masa yin azumin wata ne ashhar alif da lam dake cikin wannan shahar ɗin na al'ahad ne ma'ana watan dai da ake magana a kai kamar yadda Allah ke cewa laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada sai ce fa idh lam ya'tu bish shuhada'i ay bil arba'ati ash-shuhada ko to anan yace shahru ramadan sai ce fa man shahida minkum ash-shahra yana nufin dai watan ramadan ne to wanda ya halarci watan ramadan to wajibi ne a kansa ya azanci wata dan wa yufham za mu fahimci anna man hadara ba'dahu yasumu ayyama hudurihi wanda ya halarci wannan maganan zai samu fahimci wanda ya halarci wani bangare bai halarci wani bangare ba to kenan zai yi azumi ne na wato ainihin lokacin da ya halara ɗin mai mana wannan magana yana zaman gida aka ce duk wanda yake mazaunin gida watan ya kama ko wana a wannan wata din yana mazaunin gida to ya azumce shi kenan ya azumce watan gaba daya to idan ya zanto ba mazaunin gida ba a wani bangare na watan fa kenan a lokacin ba wajibi ne ya azumi ba Shi ne abinda ayat za ta sake mamaita man kana ridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhar anan akwai saɓani da malamai suke ambata akwai waɗansu daga cikin sahabbai abinda suke fasara nan da shi ne cewa faman shahida kuma sha duk wanda wata ya halarci wata yana mazaunin gida to dole ne ya azumin gaba ɗai ko da daga baya ya yi tafiya a cikin azaman to bai ya halarta ya sha ruwa a cikin azumin matukar azumin ya kama yana mazaunin gida to ya yi azumci abin nan ɗin gaba wannan eh, eh, eh, shi ne razi yake ce shi ne zahirin magana a nan baban to amma nassosi suna nuna kuskuren wannan tafsiri ɗin in kana mazaunin gida wata ya shiga bukatar tafiya ta kama ka in ka kai tafiya kana da dama ka ajiye azumi saboda haka abinda ake nufi wanda yana mazaunin gida watan ya kama to dole shi ya azumi amma in ya fita bayan nan to akwai hukuncinsa shine wancan wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra so wancan tafsirin kuskure ne faman shahida minkum ash-shahra falyasum akwai kamar yadda kuka sani waɗanda suke fassara faman shahida su ce abinda ake nufi wanda ya ga wata al'imamu tahir bin ashiru ke cewa laisa shahida bi ma'ana ra'a shahida a nan ba ta nufin wanda ya gani mai sa ishe li'annahu la yuqalu shahida bi ma'ana ra'a ba a ce ya shahida ana nufin ya gani sai dai wa inna ma yuqalu shahada in ana so a ce mutum ya gani ne ana cewa shahada ne da alif tsakanin shinun da ha'un wala shahru huna bi ma'ana hilalihi wata anan ba yana nufin ƙwallon wata da muke gani a sama bane abin da yake nufi ya yace bina'an ala anna shahara yi ala alal hilal wato duk da cewa akan a larabci akan yi haka ɗan akan ambaci shahar ana nufin wannan kwallo din amma ba shine itlaq na hakika ba yace kama hakahu an az-zajjaj wa anshada fil asasi qawl dhirrumma fa asbaha ajla at-tarf ma yastaziduhu yara ash shahr qabla an-nasi wa huwa nahil kaga mahallu shadi yara yara ash shahr qabla an-nasi yace to لأن الهلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل شهد بمعنى حضر ya ce eh, wannan akan yi haka ɗin amma ba shi ne shi ne daidai koko hakika a harshen larabci ba bal da dama suna ganin cewa kuskure ne mutum ya ce eh, ra'aitu a shahara kuma bai ba sa ce shahidar hilala ba a ce shahida sai dai a ce shahida a shahar sai ce wa man yafhamu al-aya ala zalika faqad akhta'a khata'an duk wanda ya fahimci wannan ayar cewa shahida ana nufin gani ne to yayi kuskure kuskure wanda yake mabayyani wa huwa yufdi ila anna kulla fardin min al-umma mu'allaqun wujubu sawmihi ala mushahadatihi hilal ramadan faman lam yara al-hilal la yajibu alayhi as-sawm wa hadha batil yace saboda wannan zai bayar izuwa ga cewa kowane mutum cikin al'umma an allaka wajibcin azuminsa kenan da ganinsa na wata wato jinjirin watan ramadan wanda bai ga jinjirin wata ba kenan azumi bai waje ba a kansa ba wa haza batil a ga wannan ko da ijma'i barna ne ba daidai ba ne ولهذا فليس في الآية تصريح ala tariqi thubuti shahr na ma bayyanatu sunna yace dan haka wannan ayar ba ta faɗa mana ba yaya wata yake tabbata yaya wata yake tabbata wannan ayar ba ta faɗa mana ba saboda haka a الشهر hanan kamar yadda na faɗa haka nan kamar yadda a Sheikh eh, Salih Al-Uthaymeen yake faɗa cewa eh, a shahar huwa muddatu ma bayna al-hilalayn zango ne zango da ke tsakanin bullowar wata da kuma gushewarsa wannan zangon shi ake kiransa shahar eh, wannan shi ne abinda larawa suka sani ana kiransa muka ce ana itlaƙinsa wani lokacin ko shi wannan da muke gani a sama a ce masa shahar amma ana ce masa haka ne bayan an riga an gan shi an bayyana mutane cewa an ga hilal an ga hilal to sai a ce ah, to ana na wata kaza shi yasa ma ana kiran zango din shahar saboda idan an ga hilal din ana yadawa ya shahara mutane su sani sun mai shaharu shaharan lishtiharihi eh. don haka kenan kamar yadda muka sha faɗa lallai wannan aya ba ta nufin ganin hilal eh, ni a karance-karance na ma'anar tafsiri mutum ɗaya ne na ga da ya zo fassara wannan sai ce famar a hilala eh, ramadan kuma na ji mamaki al'imam eh, ibn al'arabi maliki a cikin ahkam al abinda ya fassara kenan amma gaskiya wannan kamar yadda at-tahir bin ashur ke faɗa kuskure ne man shahida yana nufin man hadara wanda ya halarci zango ɗin yana mazaunin gida to ƙur'ani bai faɗa mana yaya wata yake farawa ko yake fita ba hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar mana da wannan a irin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi danganin wata ku aje azumi danganin wata la tasumu hatta taraw al-hilal wala tuftiru hatta taraw hmm? kaga shi ma'anan taraw hilal ya ce ba shahar ko kada ku yi azumi har sai kun ga wata kada ku aje azumi har sai kun ga wata to shi kuma a dunkule hanyar gane wata ɗin kamar yadda al'imamun razi yake faɗa cewa hanyoyi ne guda biyu hafarko farko shi ne a wanda hadisi nan ya ambata ko gani na wato ainihin ido shi kuma wannan ganin imma ya zanto mutum ɗaya ne zai gani ko mutum biyu da yawa idan mutum ɗaya ya gani kamar da wani bala ya ga wata yesu sallallahu alaihi wasallam yake shi ya rasulullahi na ga jinjirin wata sai annabi ya yi umarni cewa a shelanta mutane su kama azumi kuma ana yana cikin abu dawud ko kuma a ah, hadisi abdullahi bin umar da shi ma shi kadai ya ga wata ya ce tara an nasu hilal mutane an fita neman ganin wata fara'aitu sai na gani fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sama wa amara an-nasa bi siyami yace da na gaya wa annabi cewa na gani sai dauki azumi kuma ya umarci mutane su dauki azumi kenan imam mutum ɗaya ya gani kuma ya gaya wa shugaba shugaba ya gaskata shi kun gwada da misalai guda biyu da muke da su da sun ga watan ba su faɗa wa iyalansu ba ba su faɗa wa iyayensu ba abdullahi bin umar da ya gani bai gaya wa babansa umar ibn al-khattab ba zuwa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ashe nan idan mutum ya ga wata yana gaya wa shugaban musulmi ne wadda shi shugaban shi yake da nauyi na ya tantance ya tabbatar da ganin ko ya kore idan ya tabbatar da ganin to a nan ne ya tabbata kuma zai shelanta ya yi umarni wa al'umman musulmi cewa eh, wata ya shiga don haka a ɗauki azumi ko kuma ya zanto mutane biyu za su gani shi ma hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in shahida shahidani adlani fasumu wa aftiru idan shaidu guda biyu adilai suka ga a jinjirin wata to ku ɗauki azumi in suka ga jinjirin wata na shawwal ku aje azumi taban malamai suna saɓani a nan Shan ganin mutum ɗaya ya wadatar a ɗauki azumi ko sai in ya kai mutane biyu hadisai guda biyu da muka ambata suna nuna cewa na mutum ɗaya ma ya wadatar ko imam malik da waɗansu Cikin malaman mazahib suna ganin cewa a'a eh, ina malikiya dai suna ganin cewa sai an samu mutane biyu jumhurinsu suna ganin cewa fita daga ramadan dole sai da shaidan mutane biyu shiga ramadan ne ake da wannan sabanin tsakanin jumhur waɗansu a dole shi ma sai da mutane biyu kamar yadda shi ne mazhabar malikiya waɗansu su ci a ai shi muna da hadisin abdullahi bin umar da wancan na arabi kuma duka sun inganta saboda haka in mutum ɗaya ma ya gani almuhim dai ne ya zanto ya adili ne an yarda ko shugaban musulmi ya yarda da ganinsa kuma ya tabbatar da shi sai abu na uku da malamai suke ambata shine al-istifada ya zanto mutane da yawa sun gani to wannan ba ba ba sabani dangane da wannan in za a karɓi mutane biyu to in mutane sun yawa sun kai haddi na tawaturi wanda ba zai yi a ce sun haɗa kai sun yi ƙarya ba to wannan bil ijma hanya ce ta wato ainihin ganin ganin wata sai abu na biyu shine mutum ya samu labari cewa an ga wata ɗin labari daga wa daga shugaban musulmi kenan ko cewa an ga wata ko kuma daga 'yan wansa musulmi a inda musulmi ba su da shugaba cewa an ga wata to shi ma idan ya samu wannan ilimin to zai ɗauki wato ainihin sai sai ya yarda cewa ko in ya yarda da labarin mai labarin da ya bashi shi ma a lokacin wata ya tabbata a gare shi kenan waɗannan su ne hanyoyi a dunkule guda biyu da ake eh, tabbatar da shigan wata ko ka gani ko a gani ko a baka labari in ko haka ya tabbata to dole ne ka wato ainihin ɗauka azumi kuma shine hanyar da ake ajiye azumi sannan um, abu na gaba wanda wannan shi ne abinda wadanda suke cewa na biyu ɗin domin suna ganin cewa sani ko labari din ai yana bin gani ne sai an gani za a baka labari ko su waɗansu suna haɗa waɗannan a matsayin abu ne guda sai su ce na biyu ɗin shi cika adadin kwanakin sha'aban talatin wannan kuma a halin da ba ga wata ba kenan idan watan jinjirin wata ya ɓoya a dalilin hazo a dalilin hadari a dalilin menene a ranar 29 ba iya ga wata ba to sai a cika adadin sha'ban talatin shi da annabi sallallahu alaihi ke shafa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 a wani ruwayan faqdiru lahu idan ba ku iya ga wata ba a dalilin hazo ko girgije ko hadari to ku cika adadin sha'aban ya zama talatin wannan shine hanya na biyu kenan a dunkule ko kuma ka ce na uku yadda wata yake tabbata a musulunci yadda wata kuma shi ma ramadan yake tabbata a musulunci a bayar da muhimmanci dangane da watan ramadan da shawwal saboda azumi ko shi yasa ya inganta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa uhsu sha'ban li ramadan hmm. ku kiyaye kirga na watan sha'ban saboda ramadan dan wani zai ce me yasa sai a watan ramadan kawai ake damuwa da wannan din eh dole a fi damuwa da shi saboda wannan babban ibada da ake yi a ciki to mu alhamdulillah a mu an samu ci gaba sosai dangane da abin da ya shafi ganin wata ana da kwamiti kuma kwamiti ɗin nan suna da membership a ɓangarori daban-daban na wannan ƙasa kuma kowane wata suna yin zama su shelanta cewa a nemi ganin wata in an ga wata kuma su bayyana ma duniya su yi press release cewa sakamakon ganin wata da aka yi a waje kaza da kaza mai alfarma sarkin musulmi yana sanar da al'ummar musulma wata kaza ya kare sabon wata na kaza ya fara yau rana kaza wanda ya dace da kwanan wata kaza na miladiya watanni goma sha biyu na haka suke yi in ba a ga wata ba ma haka za su yi su ce kasancewar ba a samu ganin wata ba to ga shi nan za a cika kwanakin wannan wata kaza zuwa talatin kenan waye gari rana kaza shine farkon wata wanda ke bai da wannan so wannan ya taimaka wajen rage cece kuce a wato ainihin wannan ƙasa kuma ɗaya daga cikin abin da ya jawo rage wannan shine ba kamar yadda da kawai sarakuna ne a kwamiti ɗin ba yanzu ba kawai sarakuna ne a kwamitin ba akwai malamai sannan akwai sarakuna kuma malaman ma na kowane ɓangare daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi na addini hmm? akwai ƙungiyar izala tana ciki shugabanninta suna ciki akwai mutanen 'yan ɗariƙa tijjaniya suna ciki akwai 'yan ƙadiriya su ma duka suna ciki an ba su dama duk wanda mabiyansa suka ce sun ga wata ya yadda da su ya sanar da kwamiti kwamiti za su tantance kuma su yi wato ainihin bayani gaskiya suna yin abin da ya dace su yi a matsayinsu na shugabanni don haka wajibin kowane musulmi kenan idan ya ga wata to abin da ya dace ya kenan ya nemi wane ne wakilin wannan kwamiti ɗin a garin da yake sai ya sanar da su za su kira shi su tantance magana daga wurinsa in sun yadda da shi za su tura to haka ake yi saboda duk wannan ana yi ne saboda a samu haɗin kai wajen yin wannan bauta hmm? kuma malasar cewa wannan na daga cikin hikimomi da yasa irin waɗannan manya-manyan abubuwa na bauta Allah ya ce mummunai a cikin jam'i haka nan ya ayyu halladina tiba alaikum musayam gaba ɗayan ku ake so ku yi shi daga cikin abu da ke nuna daidaito na musulmi cikin hukunce-hukuncen musulunci amma hukunce-hukuncen musulunci sun shafi kowane musulmi ne a matsayinsa na musulmi girmansa ko matsayinsa ko makamansa na shi bambanta talaka ko karami ko abin da ya kama da haka da haka ana so ne ya zanto an yi shi a lokaci guda shi yasa ma ya inganta annabi alayhi salatu wassalam yana cewa as-sawmu yasumu an-nas wal fitru ko ko as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas azumi ana fara shi ne ranar da mutane suka fara to ko mutane game gari su fara azumi ai sai in shugaba ne ya ce musu to yawa fara azumi ko a dalilin an ga wata haka nan aje yau ma aje ma haka ya dace don haka kuskure ne mutum ya ga wata ya fara kawai shi yaɗawa ko ta hanyar uh, text messages ko whatsapp ko facebook ko twitter ko wani abu wannan kuskure ne duk wanda ya haka ya shiga gonar da ba ta shi ba kuma zai kawo rudani da raba kai a tsakanin musulmi da haka wannan kuskure ne wannan abu ne da kusan kowane shekara sai an yi bayani a kai kuma za a ga mutane kullum ana tambaya a kai duk lokacin da ramadan ya kusa za ga ana ta irin wannan tambayoyi da maganganu irin wannan wannan shi ne abin da yake magana na daidai dangane da wannan akwai wata hanya ta ta uku ko ta hudu da waɗansu malamai suke ambata na shigan wata eh, shine cewa diri a manazil ana ai amfani da ilimi na astronomy da aka ce faqduru lahu sai waɗansu kaɗan daga cikin magabata malamai sai suka ce takdir ɗin shine a wato ainihin lissafa eh, da tafiyan wato ainihin wata shine amfani da wannan astronomical devices ɗin nan kenan da dama daga cikin malamai suna kuskurantar da wannan tafsiri ɗin da dalilin cewa wannan ibada ce ta gama gari hmm? don haka Allah madaukin sarki yake sauƙaƙa wannan abin ta yadda za a iya yin shi a ko'ina sawa'un mujtama'i ne na masana sosai ko mujtama ne na wadda suke ba masana ba don yanzu in an ce ah, da lissafi ne na tafiyan wata eh, eh, mutane ne suka san wannan lissafin ko a zamanin yau da aka kware ba ko ina aka san wannan lissafi din ba to an yi lokutan da 'yan kaɗan ne suka san lissafin sannan akwai wato ainihin kuskure da yana iya faruwa a abun nasu yanzu da ilimi ya ci gaba ana ganin cewa ihtimali na kuskure ɗin ɗaya ne cikin inajin miliyan ma'ana da ƙyar za su yi kuskure in wata ya fito covid amma allah maɗaukin sarki ya allaka abin ne da gani so ko da ya fita in ba a gan shi ba hukuncin bai tabbata ba annabi alaihi salatu ya allaka shi ne da ru'ya arru'ya arru'ya to waɗansu malamai um, irin su Sheikh Ahmad Shakir da Sheikh Yusuf Al-Qaradawi da waɗansu suna ganin cewa ana iya isti'ana da ma ko da ba a ɗauki shi a matsayin hanya mai zaman kansa ba ana iya tun da yanzu ihtimalin kuskure ɗin kaɗan ne ana iya amfani da shi wajen tabbatarwa ko korewa ma'ana in mutum ya zo ya ce ya ga wata sai amfani da ilimin shin zai yiwu a ga wata a wannan lokacin idan ilimi ya nuna shi to sai a duba adalcinsa da menene sai a karbi abinan ɗinsa amma idan ilimi yana nuna cewa ba zai yiwu a lokacin da ya ce ya ga watan watan bai kai yadda ido zai gan shi ba to sai a kore wannan ganin nasa cewa ya yi wahami ne ba wata ya gani ba wani abin ya gani kuma eh, sun daɗe suna irin wannan da'awa ɗin akwai ƙasashe da dama da suke ɗauka suke bin wannan ɗin suke bin wannan kenan kaga ba a kore wancan hanya ɗin gani ɗin ba amma wajen tabbatar da haka ɗin ne ake amfani da wannan ilimin kuma ina jin mu ma yanzu a Najeriya ana amfani da wannan eh ban da tabbacin haka ne ah, wallahu a'lam wannan bayani kenan dangane da faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu um Sheikh Muhammad Rashid Rida ya hakaito daga malaminsa Muhammad Abdu anan yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce falyasumhu bai ce fasumuhu ba saboda kuma ya yi amfani da shahida ɗin bai amfani da ara'a ɗin ba saboda shiriyar musulunci ya dace da kowane zamani da kowane lokaci akwai a nan duniya mutanen da a shekara sau suke ganin rana suke ganin wata dan lokaci kaɗan suke gani akwai mutanen da daransu na wani lokaci akwai wanda ɓangaren da wata shida rana ne wata shida dare ba sai an yi dare ake ganin wata ba eh to su waɗannan inda an ce faman ra'ani kaga su za su yi azumi yaushe ne kenan ana ana iya yin shekara ɗaya ko biyu kafin su yi azumi kenan sai Allah ya ce shahida wanda ya halarci lokacin don haka mutanen da suke irin wannan uh, wuri a duniya su za su yi la'akari ne da garuruwa mu'tadila wanda suke da uh, suke irin mu irin su saudiya kenan wadda ake da zangon uh, rana da wuni mana a awa 24 za mu ga rana za mu ga dare kuma kusan bambancin su kaɗan ne awa goma sha biyu eh, a nan awa goma sha biyu a can ko awa alisuna dai ɗan overlapping kaɗan nan awa goma sha can awa sha uku haka nan to sai su a can sai su ƙaddara ƙaddarawa za su ana ana watan eh, rabi'u menene ramadan a nan wata ramadan ya shiga to su ma shahidu kenan kaga su labari ne zai isa gare su kun gane ko labari ne zai isa gare su don haka a ko'ina mutum ya samu kasa a duniya zai yi shuhud ɗin ramadan kun gane ko ko da a garinsu ba a ganin wata ya zo a lokacin da za a yi wata da watanni ba wata ba kina nuna mu'jiza na alqur'ani yana tabbatar da cewa wannan littafin na Allah madaukakin sarki ne cewa da wani mutum ne zai rubuta wannan to zai rubuta da tsarin irin garin su ne to amma saboda littafi ne da Allah ya shi dan ya wanzu kuma shi Allah ya san ko ina ya san komai shi yasa sai amfani da wannan ta'abirin nan kaga kenan masu cewa gani ne ma in sun lura da wannan za su san cewa tafsirin su kuskure ne ko saboda akwai wanda za su yi shekara ma da shekaru ba su ga watan wato jinjirin watan ramadan ba so wannan wannan mulahaza ce mai kyau sosai famin shahida minkum shahra falyasum malamai suna cewa akwai sharuɗai na azumi daga cikin shi shine wannan wata ya tabbata kana zaman gida azumi yana wajaba ne akan musulmi baligi mai hankali mai lafiya mazaunin gida in mace ce mai tsarki waɗannan su ne sharuɗai na wato azumi waɗansu daga cikin waɗannan sharuɗai ɗan ana ɗaukan su darakili daga waɗannan ayoyi ɗin kaga wannan faman shahida min kuma shahar wannan sharaɗin alhuduru fil bait kenan Allah ya tabbatar da shi anan sai Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa man kana maridan wanda ya kasance mara lafiya mun riga mun yi bayani wannan ba sai mun yi ta ba aw ala safarin ko yana hali na tafiya fa'idatun min ayyamin ukhar to abinda zai yi ne ya rama kwanaki da bai sha ba kuma yi magana kan ko ya sha malam tattaunawa mai hikima na maimaita wannan a an an faɗi wannan a ayar da ta gabata eh, eh, eh, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra sai gashi anan Allah madaukin sarki ya sake maimaita wannan wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra shine suka ce ala alqawli bin nasakh ba mun ce jumhuri suna ganin cewa an yi tadarruji ba da ga yadda aka faralanta azumi kana da zaɓi ko kai yi ko ka bayar da fidiya sai aka zo aka shafe ai duk waɗannan maganganun ruksa ne faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiquna duk rangume ne aka bayar ko to yanzu da aka zo aka shafe wannan rangume din cewa faman shaida minkum ash-shahra falyasum in ba ku manta ba na ga muku hadisin salama cewa wannan gaban ita ta shafe wancan din to in haka ne ai ana iya tunanin cewa tunda an an shafe wancan to suna iya duk an shafe sauran rangume ibada da aka yi kenan to don karka yi tunanin wannan shi ne sai Allah madaukakin sarki ya sake maimaita ruksa ɗin, mun gane ko kenan wannan ba kawai maimaitawa ne don maimaici ba maimaitawa ne don ya baka hukuncin cewa rangwame nan da aka yi a zangon farko yana nan har yanzu a wannan zango ɗin. ina ba ta kun gane yawa wannan shine abin da da dama daga cikin malamai suke faɗa dangane da wannan ɗin waɗansu malamai kuma masu cewa babu nasir da suke cewa babu babu nasir tsakanin wannan ayan da wancan shi ma mun yi bayani wannan ko to su kuma suna cewa hikima anan har yanzu dai shine a ƙara tabbatar da ruksa ɗin da aka yi a can cewa ai asali daman nan wurin ya dace ai yi bayani a yi bayanin rangwame ɗin amma an gabatar da rangwame ɗin ne domin kwaɗaitar ma mutane da sarayar musu da abin da za su ji na nauyin azumi ai makamanta mun faɗi wannan tun kafin Allah ya faɗa mana rana ranakun da wajabta mana azumin ya faɗi wannan sauƙi ɗin ya yi halladi na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alalladi na min qablikum la'allakum tattaqun ko ayyaman ma'dudat waɗansu kwanaki ne in kaɗan ba faɗawa sai aka ce fa faman kana minkum maridan a ala safarin fa iddatu min dan karka ɗauka abu ne mai wahala in ma kana zaton mai wahala ne to akwai sauƙi. da sauƙi da aka yi sannan sai aka zo aka faɗi aka ayyana ga lokacin shine shahru ramadan to yanzu ne magana ta cika hukuncin wajibcin azumin sai da aka ce shahru ramadan din aka bayyana maka komai to bayan bayanin ne eh, ya dace a yi ma bayani in akwai togaciya saboda ka suka ce daman nan shine inda ya fi cancanta a ambaci wannan ɗin a bayanul hukum sai haka sai Allah ya maimaita domin faɗan abin da ya dace a faɗa a wurin da ya dace a faɗe shi kun gane bambanci maganganun guda biyu ko shine faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki wala yuridu bikum sar Allah baya san muku kunci waɗannan jumloli ɗin da wannan da walitukmilul iddata da tukabbiru Allah ala ma da wala'allakum tashkurun malamai suna cewa dukansu ilal ne bayani ne na wato ainihin hikima waɗansu na ce guda uku na ƙarshen ne bayad wanda suke da alaka da azumi direct wannan kamar tadhil ne Allah ya riga ya faɗi rangwamin ko ya faɗi sauƙi ɗin sannan sai ya gaya mana ga gamamman hukuncinsa wannan irada ɗin irada ce shar'iyya ba irada ce ƙadariya ba irada ce ta hukunce-hukuncensa Allah abin da yake so muku kenan shar'an a shari'ance yana son sauƙi ne don haka dukkan shari'ar musulunci akwai da sauƙi a ciki ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba cikin addini annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inna ad-dina yusr lalle yana addini addini ne na sauƙi yana cewa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba babu mutumin da zai tsananta cikin addini face sai addini nan ya yi galaba a kansa ya gaji wata rana ba addinin nan ba na tsaurin kai da zafin kai ba ne addini ne na sauƙi da sassauci wato ainihin bayan Allah maɗaukakin sarki haka yake abinsa don haka ba a buƙatar wani ya ce shi yana son ya sauƙaƙa bayan Allah a'a addinin haka yake da saukinsa sai dai in baka gane ba ne ko kai dan zafi ne sai ka zafa fahimta ko ka zafa aiki to wannan ka'ida ce ga mammiya kamar yadda Sheikh As-Sa'id yake faɗa cewa wannan ka'ida bayanin ta abu ne mai tsawo sosai don tana shiga kowane babi daga cikin babin addini yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son muku sauƙi baya son muku kunci don haka yi muku waɗannan tashri a nan sai suka ce da ya ce um, wala yuri dubi kuma al'usar sai mene walitukmilul iddata wannan walitukmilul idda suka ce ita ce hikima da ya ce duk wanda yake zaman gida sai ya yi shahar gaba ɗaya duk wanda uzuri ya hana shi yin shahar ɗin gaba ɗaya to ya rama kenan ba Allah ya ce ayyaman ma'adudat ba ne to yana son wannan ayyaman ma'adudat ɗin kowane musulmi ya kawo shi saboda haka in ma ka kawo shi a da'an au qada'an wanda yana zaman gida lafiyarsa kalau zai a lokacin shahar ramadan wanda bai da lafiya ko yayi tafiya a dalilin haka ya aje azumin? to zai da rama idan to ya cika waɗannan kwanaki ɗin saboda falalan ya same shi gaba ɗaya sannan walitukabbirullaha ala ma hadakum shine ku yi kabarbari kuna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar alham yayin da kuka gama wannan abin a wannan al’ayyamar ma'alumat ɗin ma'adudat ɗin da aka bayyana su shine biri da ake in an gama azumi wanda malamai waɗansu za mu zo mu yi bayani waɗansu suna ganin cewa a yi shi daga lokacin da aka ga wata za a fara wannan kamar bari ɗin har a yi sallan idi a ramar sallah kenan ko waɗansu kuma suna ganin a'a waye gari ne da safe idan mutum ya shirya zai tafi idi to zai yi ta wannan bare ɗin shi ne ma'anan to tukabbirullaha alama hadakum kuma wannan sananne ne duk lokacin da ka gama bauta ana shar'anta maka waɗansu azkar da za ka yi ko haka muke a sallah ko in ka yi assalamu alaikum akwai azkar da za ka yi haka ake a hajji ai ko fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ku wato ainihin ma'ana ku girmama Allah saboda wannan ah, baiwa da yi muku wal'allakum tashkurun kuma domin ku gode masa basa mai waɗannan rangwame da ya yi muku man kana ah, wa alalladi ne da wannan man kana maridan a ala safar ba mu fara karatun da wuri ba ah, don haka lokacinmu ya yi za mu tsaya nan insha Allah um, insha Allah sati mai zuwa in Allah ya kai mu zamu zamu daura daga inda muka tsaya a wannan aya din abinda muka faɗa ya zando daidai fara lashe daga Allah muna roƙon sa ya dada mana wanda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh